barka da sake saduwa da ku a cikin ɗakin watsa shirye-shirye na BBC ga takaitaccen labaran duniyar da kuma wasanni. Shin a iya cewa an yi sauri wajen samar da rigakafin cutar corona da ake wa kyakkyawan fata? Fitaccen mai shiga tsakani a tattaunawar zaman lafiya a yankin Falasɗinu Sa'ib Arakat ya rasu bayan kamuwa da cutar corona. attorney general na amurka kuwa ya dauki matakin ba safai ba wajen baiwa masu shigar da kara fara bincike kan zargin magudin zaben da aka yi na shugaban kasa masana kimiyya sun kira rigakafin cutar corona ta farko da gagarumin nasara a gare su da kuma bil adama bayan gwajin da aka yi ya nuna ingancinta da kashi 90 cikin 100 da kuma kariya daga cutar coronar kamfanonin pfizer da biontech su ne suka samar da ita sun kuma ce za su shigar da bukatar gaggawa ta amincewa da fara amfani da ita zuwa ƙarshen wannan watan darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya yi marhabin da wannan labari inda ya ce mai karfafa gwiwa ne sai dai kuma ƙwararru sun yi gargaɗin a yi taka tsantsan za kuma ɗauki watanni kafin wasu mutane su same ta babu dai wata rigakafin da aka yi gwajinta da kuma aka amince da ita cikin ƙanƙanin lokaci kamar wannan babban abin tambayar shine tsawon wani lokaci take bawa garkuwar jiki kariya a bangare guda kuma akwai kalubalen samar da ita da yi wa mutane kuma masu tarin yawa sannan ana son a ajiye rigakafin a wuri mai sanyi kasa da maki 70 a ma'aunin celsius to duk da waɗannan kalubalen masana kimiyyar na da kyakkyawan fatan cewa kamfanin samar da magunguna baya ga pfizer za su yi ƙoƙari wajen samar da wannan rigakafin. Babban albishir ne cewa bayan an yi la'akari da dukkan bayanan da aka samu daga ilahirin allurar rigakafin da ake kirkirowa an ga cewa kusan dukkan su ɗaya ne idan an duba irin kariyar da suke samarwa. Don haka akwai yiwuwar cewa sauran allurar rigakafin ma za su yi aiki. Hakan na nufin cewa ba wai rigakafi ɗaya ne kawai za a samu ba, za a samu allurar rigakafi masu yawa da za a iya yi wa jama'a a watanni uku na farkon shekara mai zuwa. babban mai shiga tsakani kuma tsohon dan siyasa na sama da shekaru ashirin a yankin palestino sahib arakat ya rasu yana da shekaru 65 a wani asibiti da ke jerusalem bayan kamuwa da cutar corona ya dai shafe shekaru yana fama da rashin lafiya kafin kamuwa da wannan cuta a watan jiya shugaba mahmud abbas da ya ayyana makokin kwanaki uku a kasar ga aishatu musa da wannan rahoton watakila ba ku san sunan shi ba to amma kun gane fuskar shi a tsawon shekaru talatin da suka gabata a duk lokacin da shugabannin falasinawa da na isra'ila ke ganawa sayab erakat yana daga cikin na gaba-gaba ya iya turanci sosai saboda ya yi karatu a amurka da birtaniya a 1991 sayab erakat ya ɗauki hankalin jama'a a lokacin da ya yafa mayahin falasinawa yayin taron madrid na kawo zaman lafiya shi na kurkusa ne da jagoran Falasɗinawa marigayi yasar arafat bayan yarjejeniyar kawo zaman lahiya ta oslo ya zama mai sasantawa ya ci gaba da riƙe mukamin bayan shugaba mahmud abbas ya hau mulki yana cikakken goyon bayan da daɗin shirin ƙasashen duniya na kafa ƙasashe biyu a matsayin hanyar kawo zaman lahiya shirin da gwamnatin trump ta yi watsi da shi ya nuna adawa da daidaituwar dangantaka tsakanin kasashen larabawa na yankin gulf da isra'ila hanya ɗaya tilo ta kawo zaman lafiya a wannan yanki ita ce a magance matsalar falasɗinawa a warware rikicin isra'ila da falasɗinawa an yi wasa yaba erakata da shan huhu a 2017 a amurka tun kamun nan kuma ya sha daga ciwon zuciya lahiyarsa ta taɓarɓare jim kaɗan bayan ya kamu da covid-19 falasinawa za su yi jimaminsa sosai a wannan lokacin da dangantaka da isra'ila ta sake yin tsami kuma ganin cewa har yanzu akwai jan aiki a gaba game da yiwuwar kafa a ƙasar falasɗinu mai cin gashin kanta wato babban gurin rayuwarsa za ku iya samun wasu bayanai aka wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula to bari mu duba wasu labaran duniyar ana yi wa tsohon shugaban kasar mali amadu tumani tore rasuwa yana da shekaru 72 a duniya marigayi tore dai tsohon janar ɗin sojin mali ne wanda aka zaɓa shugaban ƙasa a shekarar 2002 an kuma ya ba masa wajen tabbatar da demokuraɗiyya a malin bayan shekaru goma kuma fusatattun sojoji sun hamarar da mulkinsa kan matakin da ya ɗauka ga 'yan tawaye masu ikirarin jihadi a arewacin mali shugaban ivory coast alasan watara ya gayyaci abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasa henry conan bedi domin tattaunawa bayan tashin hankalin da ya biyo bayan sake zabensa a karo na uku shugabannin 'yan adawa dai sun kaurace wannan zaɓe da aka yi a makon da ya wuce tare kuma da shan alwashin kafa gwamnatin haɗin kai wadda za ta gudanar da sabon zaɓe ma'aikatar lafiya a brazil ta dakatar da gwajin rigakafin cutar corona da china ta samar bayan hukumomin lafiya sun sanar da samun matsaloli ga waɗanda aka yi musu gwaji a kai sai dai kuma kamfanin sinovac na china wanda ya samu da rigakafin ya ce baya zaton matsalolin suna da alaka da rigakafin suna kuma da kwakwarin gwiwa akan ingancinta attorney janar din amurka bill ba ya ɗauki matakin da ba safai ake gani ba na baiwa masu shigar da kara fara binciken yiwuwar tafka magudi a zaben shugaban kasa da aka yi matakin da yana zuwa ne bayan caccakar su da shugaba donald trump ya yi kan yadda aka gudanar da wannan zaɓe ba kuma tare da wata kwakwarar shaida ba a bangare guda kuma zababben shugaban kasa joe biden ya fara shirin yadda gwamnatinsa za ta kasance a ƙarshen watan janairun baɗi gara watan muhammad anur muhammad Joe Biden baya ɓata lokaci a shirin shiga shi fadar White House tare da bayyana hada kwamitin tunkarar wani batun da zai kanka ne farko-farkon ranakun shugabancinsa wato cutar corona da kuma yin wayarsa ta farko a matsayin zababben shugaba tare da wani shugaban wata ƙasa. Prime Minister Canada Justin Trudeau yayin da yake wannan waya Donald Trump wanda tun bayyana sakamakon zaben a filin wasan golf ne kawai aka gan shi ya kori sakatarensa na harkokin tsaro Mark Esper kawo ƙarshensa a lafizan shugaban ana jin nan ba da jimawa ba ma wasu manyan jami'an gwamnatin ma za su bi sahun mr esper har yanzu dai shugaban bai ansa shan kaye a zaben ba kuma tawagarsa na shigar da kara a jihohi da dama babban dan jam'iyyar republican a majalisa ya shaida wa 'yan majalisa cewa mr trump na da cikakken 'yancin kalubalantar sakamakon muhimmin tafarkin a nan baya da sarkakiya A Amurka dole ne a kidaya dukkanin ƙuri'u na halal. Bai kamata kuma a kidaya ƙuri'un da ba sa kan ƙa'ida ba. Dole tsarin ya kasance na gaskiya ko kuma dukkanin ɓangarorin su kasance masu sa ido kansa. Sannan kotuna na nan don yin aiki akan duk wata damuwa. Bayan taro tare da Mitch McConnell, Anthony General Bill Barr ya bayyana cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka za ta shiga cikin lamarin da kanta wajen bincikar magudin zaɓe. hakan da ya zo ne yayin da shugaban ya soma suka tashar talabijin ta fox news mai kawance da shi a da tare da sauran kafofin watsa labarai yana mai zargin su da yin katsalandan a zaɓe ta hanyar watsa sakamakon zaben da ya ce ba daidai yake ba duk wannan yana nuni da wani lokacin mika mulki mai muni da kuma kiyayya a ƙasa da makonni goma kafin ranar rantsar da sabon shugaban ƙasa. To a fagen wasanni kuwa shugaban hukumar kwallon kafar Ingila Greg Clark ya yi murabus bayan yin kalaman nuna wariyar launin fata clark da ya yi kalaman ne a taron majalisar dokokin birtaniya inda ya kira 'yan wasan da ba farar fata ba da sunan 'yan wasa masu wata launin fata a lokacin da yake jawabi kan daidaiton jinsi a harkar ta maula to amma daga bisani ya nemi afuwa dan wasan tsakiya na manchester united paul pogba ba zai samu kwanciyar hankali ba a halin da yake ciki in ji kocin faransa a didier deschamps pogba din ya buga wa united wasa sha 11 a kungiyar ta old trafford wacce ta fara karawa biyar da shi a bana sauran kuma a canji yake shiga a wasan everton ma a benci ya zauna kuma a minti na 82 aka tashi daga wasan ne aka saka shi a wasan wanda united din ta yi nasara da ci uku da ɗaya. To za ku samu dukkan waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet bbc.com hausa za ku iya tafka muhawara a kan dukkan labaranmu da wasu ma a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato bbc hausa facebook kazalika za ku iya samun labarai da ɗumuɗumin su a shafinmu na twitter wato a bbc hausa. To yanzu kuma Badriya Tijjani Kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.